adirizin dune bai rajan babu kana jira ana jira na wai ni za a kai gaban wuri a kan dubu biyar saboda wani biya in ba ban dan kakawun wai dan Allah me yasa baba kake yi irin haka to wannan kara ilo sadakar mutunci ya zan maka yanzu to ka ganta da wannan idan. Ya ila shi la'arshi bani hankali da yawan bayani, ‘yan uwa suka tambaye ni, ne bayani na bisani yara ba zai kamar kashi ba wai dama baka taba haihuwa baka da dako daya ina ki je ki bulki Allah sarki ashe saurayi na sa eh, baba ya ya ka shiga wannan gidan kuma ya ina inna lau gani nake gara gara direba makaho mahaifinsa ya takura masa ya gagara fantamawa watakila sai ya sheƙa barzahu ya samu sa'ida kana jira ana jiran ka wannan wace irin magana ce idan Allah za mu samu mai dan gwabi wani kuɗi mai dan yawa nan sai mu je mu bara ko kuma kama bata lokacin mu tun asaba annabi da goshi na karin adda Allah ya fito da yarinyan nan miji tun asaba sai in kai la'asar wani a cikin masu tausayi ya sai mana mota zan koma tuki nawa na yi ma ne kuɗin nan ne uku uku ba dubu uku menene sirrin danne gata a bani ita shan miya in ce ne baka ji ciwo ba ko ko a kujin nan ban zubda kuɗi a gurin ba a ban ga gifta kuɗi ba wallahi a nan an ya ba aljihun ka suka fada kuɗin kuwa ina ai ni gaba ɗaya jikina ba ko sisi wanda dubu biyu ita ma aikin kagan tare da sarki wallahi su ne wallahi su ne reba makaho na zo gari ki amshi kalamai na zuciya ta satire sama satire sama zalumaye. ina sanyi dandani duniya ba za ta so wani ba makaho shi na yau zaba ni shi na ke. kalamai na ta Satiri samu satiri samu zaluwaye Shire ba makaho kasaitaccen shirin kamfani AUK Entertainment Ina Abuja shugaban hana kira mu labari da tsarawa awwal uba kwakwatawa A'a malam lafiya Ruwan gida na shigo ne? Ya gida ba kaga gida bane ba wani idan zan gani Direba makaho. Kai ka ce ba ka so ya. Aina, na san me haka ba ni? Za ki so muka. Shiryawa a wani uba Ba ni ne wai. Nura Sharif. Kowa ya hau ko? Eh, kowa ya hau. Inaingia teke. Eh. Makaho.